الحي الذي لا يموت وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شرح الله تعالى به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صمّا وقلوبا غلفا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال جل جلاله فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال جل جلاله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ثم قالها جملة وتفصيلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم فهذه الآيات القرآنية الإلهية وأخواتها تدل دلالة واضحة على أن الحياة الدنيا إنما هي متاع قليل ولا بد لكل حي كائن من الموت يوما ما والله تبارك وتعالى قدر الموت كما قال جل جلاله نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون فالله تبارك وتعالى هو الحي الدائم الذي لا ينام ولا يموت ولكن الإنس والجن وسائر الخلق يموتون بلا شك فالموت لنا بالمرصد إن لم يفاجأ اليوم فاجأ في غد ولو عشت ألفا بعد ألف فلا بد من يوم تصير إلى القبر الله تبارك وتعالى قدرها منذ أن أنزل آدم عليه السلام فقدر أن لا بد لكل بني آدم من الموت يوما ما حينما قتل أحد الإخوة أخاه فهذه هي السنة الإلهية ولكن الموت ليس هو الأهم بل الأهم ما الذي يأتي بعد الموت فالموت الكل يعني زي الغرفة الكل داخله فمن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد ولكن ما الذي يأتي بعد الموت هذا الذي يهم كل مؤمن وكل مسلم حتى يستعد ليوم الرحيل قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والموت لا يفرق بين الذكر والأنثى وبين الكبير والصغير وبين حتى الجنين في بطن أمه فالله تبارك وتعالى هكذا قدر ولله في خلقه عجائب والأجل بيد الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فحتى ملك الموت ليس له القدرة والصلاحية على أن يميت من شاء ويبقي من شاء بل الكل يموت بإذن الله تبارك وتعالى وأمره رأى الإمام مالك رحمه الله تعالى في المنام رأى ملك الموت فسأله يا ملك الموت كم بقي من أجلي أو من عمري فأشار إليه ملك الموت خمسة أصابع فقبل أن يسأله المراد بالخمسة هذه استيقظ فذهب إلى عالم من علماء تعبير الرؤى محمد ابن سيرين عليه رحمة الله فقص له الرؤيا وسأل منه تفسير الخمسة الأصابع أصابع التي أشار إليه ملك الموت هل هي أعوام أم هي شهور أم هي أسابيع أم هي أيام قال ليست سنة ولا الشهر ولا الأيام ولا الأسابيع وإنما يشير إليك أن السؤال الذي وجهته إليه من ضمن الخمسة الأشياء التي لا يعلمها إلا الله كما قال جل جلاله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم السر والنجوى وهو الذي يعلم متى يموت فلان أو فلانة ولكن الأهم أن يكون الإنسان مستعدا للموت ومتجهزا له في كل وقت وحين حتى وإن داهمه فلا يندم فالموت سنة الله تبارك وتعالى في أعظم أوليائه وخلقه فالرسل والأنبياء والأولياء والصالحين كلهم يموتون وكذلك الأشقياء والملوك والجبابرة والمساكين والفقراء فهي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه كما قال كل نفس ذائقة الموت الله تبارك وتعالى حذرنا من الغفلة وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حينما يقول يا إخواني لمثل هذا فاعدوا يا إخواني لمثل هذا فاعدوا يا إخواني لمثل هذا فاعدوا ولا شماتة في الموت إن لم يفاجأ اليوم فاجأ في غد فالله تبارك وتعالى يعني أجاب ورد على المشركين الذين يتربصون بالأنبياء الموت كما قال جل جلاله أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنور قل تربصوا فإني معكم من المتربصين فمات الأنبياء ومات الأشقياء ومات الأولياء ومات غيرهم فالله تبارك وتعالى لم يبق أحدا حتى يأتي يوم القيامة فالله تبارك وتعالى هو الحي الدائم الذي لا يزول ولا يموت ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم وعظان الناطق والصامت أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما الناطق فهو كتاب الله الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار ويحذر ويوجه ويبشر هذا كتاب الله تبارك وتعالى غضا طريا يتلى ويقوم العلماء بتفسيره وبيانه وتبيانه وأما الواعظ الصامت فهو الموت لا يتكلم ولكنه يعمل ليل نحار فالسعيد من وعظ بغيره فنسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة وندعو الله تبارك وتعالى على أمواتنا أو لأمواتنا أن يتغمدهم الله برحمته وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواهم وأن يديم علينا نعمة الإسلام والإيمان والإخلاص والتمسك على السنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسوله الداعي إلى رضوانه muna shaidawa babu abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah jalla jalalu muna tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakada. wanda Allah shiryar shine shiryayye Allah shiryar da mu wanda ya batar ba wanda zai shiryar da shi Allah muna neman tsarin Allah daga sharrin kanmu da kanmu da kuma miyagun ayyukanmu ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammad bai zama ba face manzo ne daga cikin manzannin Allah wanda kuma manzanni da yawa sun gabace shi afa in mata shin idan ya mutu au ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya a baya ku yi watsi da addini ko ku daina bautar Allah addini na Allah ne rayuwa a hannun Allah take sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah hakanan kuma Allah subhanahu wataala yana cewa nahnu qaddarna bainakum al-maut mu ne muka kaddara muka hukunta mutuwa akan ku kamar yadda yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut duk wani mai rai zai dandana mutuwa ko ba dade ko ba jima hakanan Allah subhanahu wataala da yake martani ga kafirai wanda suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatan mutuwa Allah ce am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayb al-manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin koko suna cewa annabi wai mawaƙi ne ku saurara masa in ya mutu kun huta Allah ce ka ce da su qul tarabbasu ku je ku saurara inni ma'akum min al-mutarabbisin nima ina cikin masu saurara daga gare haka na Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun tabbas kai zaka mutu kuma su ma za su mutu don haka bahaushe ce murnar mutuwa murnar banza in an yi ma kamar ba a yi ba almautu lana bil mirsadi mutuwa tana nan tana mu kuma ta kasa ta tsari illam yufajal yawma faja fi gadi idan mutuwa bata zo yau ba to gobe tana nan tafi a kwanakin duniya guda uku da jiya da yau da gobe jiya ta gabata da dukkanin abin da yake cikinta da waɗanda suka rasu a jiya yau ita ce tamu da waɗanda suke raye a yau da waɗanda za su mutu gobe ta Allah ce lalibi ake cikin duhu ba wanda yake da tabbas akan gobe saboda haka mutuwa sunnar Allah ce akan halittarsa tun lokacin da ya saukar da annabi Adam duniya a lokacin da Allah yake baiwa mutane wadataccen lokaci na rayuwa shekara dubu ko abin da ya kama da haka saboda su ne na farko har aka zo aka rage zangon rayuwa daga shekara dubu yanzu aka dawo shekara ɗari wanda ya dogon kwana kenan kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aw satu amari ummati 60 aw 70 wa qalla minhum man yazuru zalik mafi yawan tsakatsakin rayuwar al'ummata shekara 60 ne zuwa 70 kadan ne wanda yake tsallaka wannan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutuwa ba ita ce abin tsoro ba abin da ya kamata mu sani abin tsoro shine wanda zai biyo bayan mutuwa mai mutum zai je tarar a kabarinsa yaya sakamakonsa zai kasance a ranar kiyama sannan mai makomarsa kamar da Allah ce fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir amma mutuwa ba ita ce abin tsoro ba saboda kowa zai ɗanɗana mutuwa da salihi da fajiri da tajiri da fakiri da mai sarauta da mai mulki da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malamai da jahilai da maza da mata da manya da yara wasu matan suna cikin gyatimarsu mutuwa take zuwa ta tafi da su a yi barinsu don haka ashe mutuwa sunna ce kuma riga ce kowa zai sa ta sai dai hanyoyinta ne suka sha bamban تعددت الأسباب والموت واحد ومن لم يموت بالسيف مات بغيره hanyoyin mutuwa su ne suka sha bamban wani ya jinya ya mutu wani ya hatsari ya mutu wani a kashe shi wani dabbobi da sauran abubuwa kowa dai da irin ajalinsa da Allah ya rubuta masa hanyoyin mutuwa su ne burjik amma mutuwa kwaya ɗaya ce ko da yake mutuwa ta sha bambam dangane da mutanen kwarai da mutanen banza waɗanda suke tunanin cewar sun mutu sun huta ko idan wane ya mutu sun huta to har yanzu ba su san hikimar Allah akan mutuwa ba Allah ya faɗa ƙarar cewa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarraba ku ya tantance wane ne yafi kyakkyawan aiki wane ne yafi mummuna ta hanyar mutuwa sannan waɗanda suke tunanin cewa duka mutuwa ɗaya ce da mutumin kirki da mutumin banza Allah ya musu martani cewa أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون waɗanda suke 'yan taɓargaza masu mummunan aiki suna zaton cewar za mu mai da su daidai wa daida kan kan kan da su da masu imani da masu aiki na kwarai, mu daidaita mutuwarsu da rayuwarsu Allah ce irin wannan tunani da suke yayi muni wani zai mutu yana kalma shahada wani yana karatun ƙur'ani wani zai mutu yana sujjada wani zai mutu a hanyar zumunci ko a hanyar kirki wani yana kan hanyar masallaci ko sada zumunci da hanyoyi burjik na kyakkyawan ƙarshe wani kuwa zai mutu yana kutuntuma a shar wani zai mutu yana barin zance wani zai mutu yana kurma ihu wani zai mutu yana yakushin jikinsa yana hauragiya sai an rufe sha ɗaki saboda mummunan ƙarshen da yake fama da shi Allah tsare mu don haka wato muhimmin abu shine aikin da za ka tafi da shi a lokacin da za ka mutu wani irin aiki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kyakkyawan ƙarshe shine abin da Allah yake la'akari da shi kyakkyawan ƙarshe yana da alamomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su burjik daga ciki kamar yadda muka bada misali annabi ya ce man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna duk wanda ƙarshen zancensa na duniya zama la ilaha illallah ɗan aljanna ne haka manzo Allah ya ba da misali da samfuri da waɗansu wanda in sun auku to mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe wanda ya cika kan wani aiki na ƙwarai ko ya cika da ambatan Allah ko ya cika a daren juma'a ko ranarta inda musulmi ne ko wanda gobara ta cinye shi ko wanda ruwa ya haɗiye shi ko wanda aka yi masa kisan gilla gabaɗayan zunubinsa can cakat Allah zai kwashe ya laftawa wanda ya kashe shi kamar yadda 'ya'yan annabi adam guda biyu ɗayan ya faɗa wa ɗayan haka cewa inni uridu an tabu abi ismi wa ismi ismika kuna min ashabin nar wanda duk ya kashe wani kisan gilla an kwashe zanubinsa kaf an ɗora wance haka kuma mutuwa a fagen daga ko mutuwa a lokacin naƙuda ga mata ko mutuwa a lokacin aikin hajji kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka akan ɗaya daga cikin sahabbansa wanda raƙuminsa ya tutsu ya fado ya tattake shi ya mutu annabi ya ce kar ku yi masa wanka kar ku sa masa turare ku binne shi a cikin ihraminsa fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya za ta da shi ranar lahira yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik sannan manzon Allah ya dunkule yace ya mutul insan ala ma asha alai wa yub'asu ala ma mata alai kowane mutum galibi yana mutuwa akan irin yadda ya rayu kaso casa'in da tara yadda mutum ya rayu haka yake mutuwa akwai 'yan tsirari da Allah yake musu ba zata suna ta aikin banza sai sun zo gab da mutuwa Allah ya dube su da rahamarsa sai canza su sai su cika da kyakkyawan aiki kamar yadda hadisin Abdullah bin Mas'ud ya rawaito cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها والعكس To amma mafi yawan mutane yadda ka rayu haka za ka mutu kuma yadda ka mutu haka za ka tashi in ji manzan Allah babu shakka a waɗannan kwanaki an yi rashe-rashe da ko mace-mace wanda ba wanda ya san adadinsu sai Allah wasu sun ci alwashi sun ci burin a fara azumi da su Allah bai lamunce ba ajali ya cin musu waɗansu an fara da su ba gama da su ba waɗansu ana gama azumi Allah ya karbe su muna roƙon Allah ya gafarta musu ya sanya aljanna makomasu daga cikin mace-macen da suka fi shafar mu kai tsaye kuma suke kunshe da darasi kala-kala su ne mace-mace guda hudu na farko shehun malami dattijan sunna a sheikh sa'idu hassan jingir allah jikansa da gafara wanda kowa san irin gwagwarmai da ya yi da kuma gudunmawar da ya bai wa sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kusan fiye da shekara arba'in wanda cikin azumin nan ko gab da azumi Allah ya karbe shi Allah ya gafarta masa mutuwar wannan shehun malami na sunna tana kunshe da darasi da kuma hannunka mai sanda da gargadi ga malamai ma'abota sunna kamar yadda mutuwa ba ta daga kafa ga jahili ko malamin bid'a ko malamin tsubbu to haka tunda ta dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان محمد فينا مخلدا دا متوى ذات كالي وني دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بي متوى تما Allah shi kaɗai ne rayayyen da baya mutuwa don haka Allah ya tabbatar da cewa annabi zai mutu kuma kowa ma zai mutu mutuwar shak a da hassan jingir darasi ne da hannunka mai sanda da kuma gargadi ga 'yan uwansa malamai musamman malaman ahalus sunna musamman kuma na ƙungiyar izala guda biyu izala jasawiya da kuma izala kaduniya da kuma sauran malamai da suka gabace shi tun daga kan ubanmu sheik abubakar mahmud gumi allah ji kansa da gafara wanda shi ne uban izala gaba ɗaya har ya zuwa kan ƙauraja yaƙi wanda ya haifi izala ya ƙyanƙyashe ta Sheikh Ismail Idris Allah ji kansa da gafara har ya zuwa shugaban izala na farko Alhaji Muhammad Musa mai gandu Allah ji kansa da gafara da irin su Habibu Gado da masu da sauran malamai da suka biyo baya irin su Malam Rabi Daura irin su malam hudu cikaji irin su imam abubakar ikara irin su malam ibrahim bawo mai shinkafa da sauran waɗanda suke suni ainihin ɗugon ɗan ba a jaddada wato sunar manzo Allah wannan ƙasa tun lokacin da aka kafa wannan ƙungiya a 1978 har ya zuwa yanzu wajibi ne shugabannin wannan ƙungiya musamman mutum biyu a sheikh sani yahaya jingir da kuma sheikh abdullahi balalau mutuwar wannan bawan Allah ta isa darasi da wa'azi da ku ji tsoron Allah ku ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninku ku zo ku haɗe ku dunkule yadda wannan ƙungiyar take tun farko ku ji tsoron Allah ku daina raba kan bayin Allah rabuwar da ta shafi aƙida ba ba ta shafi imani ba magana ce ta ƙungiyanci da duniya da kuma son zuciya mutuwar wannan bawan Allah ya kamata ta zame muku darasi da kuma wa'azi mutuwa ta biyu ita ce mutuwar mai girma ga ladiman Kano kuma babban ɗan majalisar sarkin Kano wanda a masarautar Kano babu kamar sa kaf da halin yanzu ba wanda ya kai shi dadewa da shekaru ba wanda ya kai shi sanin harkar sarautar Kano babu kuma wanda ya rike matsayi daban-daban tun daga hakimi tun yana dan shekara 20 a 1950 babansa ya nada shi hakimi na ungwaggo har ya zuwa wannan matsayi da Allah karɓar ransa a kai na babban ɗan majalisar sarkin Kano kuma galadiman Kano wanda ya haura shekara casa'in a duniya wannan darasi ne da wa'azi ga mabota sarauta cewa ko ba daɗe ko ba jima ƙarshen alawa ƙasa mulki da sarauta ba sa hana a mutu sai lokaci bai zo ba saboda haka wa'azi ne kai tsaye ga masu martaba sarakunan kano musamman mai martaba sarki sunusi na biyu da mai martaba amina ado bayero da sauran waɗanda suke mabauta sarautar Kano yadda wannan dattijo ya tafi ya bar kyakkyawan yabo a bayansa wannan wa'azi ne na ku ji tsoron Allah ku haɗe kanku ku kalli yadda rabuwar kanku da barakar da ke tsakaninku suka haifar da matsaloli burjik tun daga masarautar Kano har ya zuwa sauran masarautu na wato arewa ku ji tsoron Allah yadda kuka haɗu a wajen jana'izar wannan bawan Allah ku mance da bambance-bambance ku haɗe kanku kamar yadda Allah ya ce ittaqullaha wa aslihu zata bainikum ku ji tsoron Allah ku sasanta tsakaninku haka kuma mutuwar wannan dattijo izina ce da kuma darasi ga shugabannin siyasar Kano tun daga kan Madugu da Sardauna da kuma Khadimul Islam da sauran shugabannin siyasar Kano gashi mutuwa ta zo ta hada ku kun ce bambance bambancen siyasa da jam'iyyu wajibi ne ku ji tsoron Allah kuma ku haɗe kanku inda ya wajaba ku haɗa kai bambancin siyasa bai kamata ya mantar da ku abinda ya haɗa muna musulunci da kalmar tauhidi da zumunci da makwabtaka da yare mu duba mu ga illolin da wannan al'umma ta shiga ciki da kuma ta'addancin da ake wa 'yan uwanmu musamman a kudancin ƙasar nan saboda rashin kan haɗin jagororinmu na siyasa da kuma na sarauta arewa kwana-kwanan nan aka yi wa 'yan uwanmu kisan gilla aka babbaka su kamar rago ba mu ji alhamdulahi an yi yunkuri amma akwai buƙatar a yi fiye da haka ana buƙatar a ajiye dukkanin bambance-bambance a tsaya tsintsiya maɗaurinki guda domin hana aukuwar haka a gaba babu wanda za a yi musu irin wannan aika-aika zuwa yanzu ƙasan nan ba ta rikice ba sai malam bahaushe duk da cewa ba muna cewa a tada tarzoma ko a fitina ba la ta ziru waziratu zira ukura wani baya ɗaukan alhakin wani inda aka yi wannan ta'addanci can ya kamata a je a hukunta masu laifi kuma alhamdulillah mun ji labari a ana kan haka amma dai darasi ne ga shugabanninmu na siyasa da sarauta haka kuma mutuwa ta uku ita ce wacce ta uku jiya ta dan uwa shehin malami dr idris abdulaziz dutsen tanshi allah kansa da gafara Allah ta aljanna makomarsa Allah subhanahu wata'ala ya sanya jinyar da yayi kusan wata biyu ta zame masa kafara darasi da ke cikin mutuwar wannan bawan Allah shine duk wanda ya tsayawa gaskiya ko ana muzuru ana shaho wallahi Allah zai kare shi dan uwa mala Idris ya tsaya wa da'awarsa ta gaskiya ko da ko yana da kurakurai a matsayinsa na ɗan adam amma ya tsaya ya bai wa tauhidi kariya kuma a dukkanin abin da za a yi wa Allah ba abin da Allah yake so kamar tauhidi a dukkanin bautar da za ka yi wa Allah babu kamar tauhidi shi yasa manzo Allah sai da ya kwashe shekara goma sha uku a makka yana da'awa akan zunzurutun tauhidi ba sallah ba zakka ba azumi ba komai na rukunan musulunci qulu la ilaha illallah tuflihu to mun san yadda ɗan uwa da Idris ya yi baƙin jini musamman a wajen yan bidi'a, da mushirkai da makiya tauhidi abin da ya faɗa da wanda bai faɗa ba kuma gashi ta hau ta kare duk da waɗansu marasa hankali suna taɓa rumance da kuma nuna cewar ai an taɓa waliyai an taɓa wani da wani za ka za ka da sauransu murnar mutuwa murnar banza wanda yake sukan wannan bawan Allah da wanda ke yaba da duka Allah ya karɓi bawan shi ke nan sai da wata tauhidi ta tsaya ko ya da sunna ta tsaya na wallah addini Allah kamar yadda sai da bakara kan mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wanda duk yake bauta ga annabi Muhammad ko yake bauta don ganin idan annabi Muhammad to annabi Muhammad ya mutu in ji sayyidina Abubakar sai ya daina bautar Allah wa man kana ya'budu inna Allah hayyun la yamut wanda yake bautar Allah Allah yi saboda haka annabi ya fi addinin Allah ta ci gaba da wani da mai sunna Dr. Idris ya tafi kuma za ta ci gaba Allah zai fito da waɗansu gwaraza waɗanda watakila ma ba a san su ba sannan shi ma dai mutuwar wannan bawa Allah izina ce da kuma hannunka mai sanda ga malaman sunna waɗanda musamman da da shi إذا تأجلهم لا يخلون أن لا يخلون فوالتهكى واجبيني وأن نمتشف التورس سبقي من إذن والحمد لله على الله كريد حديث الذي يفرح أنك نمكم ما تأجد بيه فإذا ما زرنا فإذا أيضا كل كل ما نبقى مدنا أولا شيء ما أزيد zaka ta gai ko a karanta maka a gaya maka mutuwa ita ce mai wa'azi na biyu da wata magana aiki kurum take tana girba tana ɗiba as-sa'idu man wa'iza daga wanda yake da hankali mai arziki shine ne wanda ya ɗauki darasi daga ɗan uwansa alhamdulillah wanda bai san suwaye kan tafarki ba ya kamata ya sani dukkanin malamanmu na sunna tun daga kan alabakar gumi da sauran waɗanda na ambata da kuma waɗanda suka rasu baya-bayan nan irin su dr ahmad bamba buk irin su ɗan uwa malam ja'afar mahmud adam irin su muhammad awwal albani irin su shi idris abdulaziz da sauransu da sauransu dukkaninsu allah ya azabta su da kyakkyawan ƙarshe wasu sun mutu a kan hanyar da'awa irin su albani an musu kisan gilla bayan ya yi ya yi a hanya wasu sun mutu suna limanci suna karanta tayoyin Allah sannan suna jagorantar bayan Allah a cikin ɗakunan Allah a sallar juma'a a sallar a salloli a dukkan da gidan shi da kwaya su bisu wasu yana yin zuwa lafiya yana da shi ya kuma ya mu wani zai ba ba zai mutu a guguwar kusa a in yamma kuma da kuma ka ya je ya fitan da ma za a zama wata ba haka ya fada kwanaki kafin Allah ya kira shi ya je umara a makka Allah ya karɓi rayuwarsa duk waɗannan alamomi ne na kyakkyawan ƙarshe wanda yake kokwanton suwaye a kan daidai sai ya kalli ƙarshen kowa waɗansu ko da suka sanya rigar malinta mun ga yadda Allah ya yi fata-fata da su inda da mutuwa ta zo suka gudu suka je cikin wato kirke na dabbobi aka ce musu rigar da su sai wando sannan aka bindige su wanda suke zargin samarwan sunnar ta rabon shi ba waɗansu sun yi mubahala sun ci alwashi idan ahli sunna akan daidai suke Allah ya daga daga daga da su, Allah ya musu kaza Allah ya musu kaza sati ɗaya da yin wannan mubahala suke wata aiki malamai na haɗaka wato takwai a kunna a mota mota ta je sai hatsari sai kulun kuma aka mutu har yanzu na kun darsi da wa da kada wanda zai tsami ta fa ya rubuta ko da tafarkin sunna insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kuma Allah ya tabbatar mu ya yafe mu da biya bukatunmu na alkhairi ya shiri shugabanninmu Allah subhanahu wataala ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya mana maganin dukkan fitina a wannan ba waɗanda suke kada ta Allah ya shirye idan ka bo idan ba masu shirye ba Allah musulmi da mulki ma Allahumma ajal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa ahmi hawzat ad-din wa sir ibad al-wahihin Allahumma aslih hayyana wa mayyitina wa sayyidina wa sayyidina وبشرنا وامتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم نحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم ارحمنا واعف عنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين